yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna tare ne da shirin yau da gobe da wannan la'asariyar Laraba 22 ga watan Afrilu. Shirin da kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa jamila kabiru fage usman kabara da ni halima jumrau To, kamar kowace laraba, shirin namu na yau gaba ɗaya akan siyasa ne. Shi ma dan iya tunanin shi akan yadda ba a damawa da mata ne a harkokin siyasa. To daga maganar siyasa kuma zauren matasa yau yana Abuja ne, Madina Dauda ce ta tattauna da matasa masu maganan bukatunsu da kuma taimakon da suke nema daga gwamnati mai jiran gado. yaƙi da amma ba a fara samun canji eh, an fara yanzu kaga akan zancen makarantunmu hmm. da muka yi yawanci gaskiya makarantunmu na yanzu babu tarbiyya Kun san cewa mata suna da babbar rawar da za su iya takawa a harakokin siyasa da na shugabanci? Maganar gaskiya ita ce mata iyayenmu ne. ari ne na siyasa kuma ba wai limanci ake zaɓa ba idan aka yi zaɓe aka gama sai ka ga kamar sun tura mota ne ta gudu ta banza da hayaki akwai kuma filin karin magana da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya kan shugabancin mata. yanzu a masallaci ya ishi ya tsoron Allah. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine bashar kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi Najeriya. Karin magana. So idan muka dubi wannan karin magana za mu ga akwai muhimman kalmomi a ciki kamar guda guda hudu. Misali akwai magana buzu, akwai maganar wato akwai magana masallaci akwai tinkiya sannan kuma akwai tsoron Allah ko kuma akwai tsoro to buzu dai wata fata ce wato ta rago ko tinkiya wanda ake gyara ta a jeme wato a fadda gashin ta sannan kuma ake amfani da ita ko dan a zauna ko kuma dan a yi sallah a kai sannan kuma wani lokacin wannan kalma ta buzu tana nufin wato fatar dabba wanda aka gyara aka yi warki da ita shi ma ana kiran wannan abin da wannan fata da aka aka yi warki da ita ake daura ita ma ana kiransa buzu sannan kuma akwai buzu wanda wato akwai mutane da aka ce musu buzaye guda ɗaya kuma a ce ma buzu to su waɗannan buzaye su ne mutane waɗanda suke masu yin naɗi masu lazumtar naɗi kullum wato a kansu waɗanda ake samu a ƙasar kamar Nijar ko Maroko ko Mali ko Murtaniya to idan muka tafi kalma ta biyu wato ita ce kalmar masallaci shi kuma masallaci shine wuri keɓantacce wanda yake ginanne ko kewayayye wanda ake yin sa domin yin sallah to ita kuma tunkiya wata ƙaramar dabba ce daga cikin dabbobin gida dangin akuya wanda galibi gashin ta fari ne ko kuma fari da ratsin baki da dai sauransu ana samun su masu kala-kala to kuma ita tunkiya wato ba ta da kaho kamar yadda rago yake da shi to sai kuma zancen tsoro shi kuma tsoro shine razana ko kuma taruwa wato ko kuma mutum wato ya samu karaya a zuci ko kuma nisantar abu to duk wannan ana kiransa tsoro to idan muka dubi wannan kusan a ma'ana wato wannan karin magana na sun nuna mana cewa misali ma iya cewa wani ma'aikaci ne babban ma'aikaci ya aiki har ya kai lokacin da zai gama aikinsa to ya yi ritaya saboda haka sai je zai karɓi fanshinsa to idan ya je karɓaɓɓen shi idan aka samu wani ƙarami ko kuma irin ƙananan ma'aikata masu rawar kai waɗanda shi wanda kuma shi a lokacin yana cikin yin aiki to idan ya ga wannan ai tsohon wato family secretary ne wato babban sakatare ne amma ga halin da ya koma bayan ya bar aiki to wannan zai sa shi ma wannan karamin ma'aikacin shi ma cikin yinsa. domin irin abin da ya samu babban ma'aikacin can to shi ma fa zai iya zuwa ya same shi shi wannan gaba yake da shi to kuma ga shi ya gama aikin ya zama ya zo ya zo yana ta neman yadda zai samu dan abin da zai je kula da gidansa shi kuma wannan yana ganiyar aikin a lokacin kin ga sai dole hankalin sai tashi to mun ga wanda yake gabar shi ma ya zama abin tausayi ballantana kuma shi <laughs> To haka yake sai mu ce Malam Abdullahi Garba Imam kenan muna godiya malamin Hausa ne a makarantar koyon shari'ar Islama ta jihar Kano. Yanzu kuma bari mu bi Isa Lawal na Ikara da labarin ɗan iya. da yake ɗan iya gwani ne wajen bankaɗo labari yau da ganina ya ce ɗan uwa zuciyata tana yawan kai komo a kan wani lamari saboda yadda naga ƙasata na yawan mai da mai doke kan kuturi na ce a a dakata ɗan iya kada ka jefa ni cikin dogon nazari saboda na kagara ka fidda min da komai a sarari ɗan iya ya ce gani kawai na yi duk lokacin da aka ce ga wani mukami da mata ke da marari sai ka ga manyan mazan ƙasar mu sun jefa babban buri ko kuma ka gansa sun shimfiɗa sharuɗa masu tsabar tsauri saboda buri irin na mazan ƙasar mu kullum su dai a ce su ne taurari su kuwa mata idan suka yunkuro sai a bubbuge su da bakin ban haƙuri na ce ɗan iya na ji batunka amma yanzu ai sai ku gode wa Allah tun da an ce an samu macen da ta fito fili ta ce ta gaji da jira saboda a karan farko kasar ka ta samu macen da ta fita filin gwagwarmayar ka takara dan iya ce e, i ani ma na ji daɗin yadda aka samu macen da ta sha a radin wucewa gaba don yin shara domin ko duk da irin ruwan suka da saƙa lalura hajiyar taraba ta nuna wa duniya ta ɗar matsara amma fa sai dai kash na ga wasu duk da haka na ta gabza mata sara saboda maimakon a bar gaskiya ta yi aiki kowa ya fito fili a kara wasu na ta ƙoƙarin ganin sun yi mata wasan kura kamar dai yadda yanzu komai ya fito fili karara sai dai kuma duk da haka mun san zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shahu sai ya tsira na ce i dan iya kafaɗi gaskiya don yana da kyau mu sani cewa su ma fa mata suna da yanci a maimakon a ce kullum ba mu da aiki sai na nuna musu bambanci wani lokaci ma a yi ta yaba musu muzanci shi yasa kaga wasu da an yi maganar mata sai su ce sun faye lalaci idan suka fito ne neman haƙƙinsu ma sai kaga ana ta dogon turanci saboda su mata an san su da kawaici shi yasa nake ganin idan muna so mu fatattaki ha'inci mu kuma karya lagon tumasanci sannan mu ɗaura ɗamarar yaƙi da talauci to dole ne mu ƙarfafa mata don sun yi suna wajen karya zalunci dan iya ce to Allah ya sa dai mu gane gaskiya gaskiya ce mu riƙe ta mu kuma gane baiwa daga Allah ce kuma ya yi wa mata shi yasa idan muna son ma ƙasar mu ta wadata har mu yi sa'a ta bai wa saurara ta to wajibi ne idan mata suka zo da wata bukata ko kuma aka ce ga wani mukami a zo a nema suka fito don su fafata to mu ba su dukkanin goyon baya har burinsu ya tabbata idan sun yi wani abun arziki kuma mu yayata saboda idan aka ce matan kasar mu sun samu dukkan gata shikenan babu ko shakka kasar mu za ta tsira daga tarkon tatata To a gaida da dawo Isa Ikara. Yanzu kuma duk ku biyo mu mu fada zauren matasa ga Madina Dauda tare da Fatima Abubakar 'yar kasuwa da Zainab Ahmad Maska 'yar jaridar yar jarida mai zaman kanta da Ibrahim Suleiman mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da kuma Muhammad Grema Bukar shugaban kungiyar matasa masu kula da harkokin siyasa a jihar Nasarawa sun yi musanyen ra'ayoyi tare da miƙa wa gwamnati mai jiran gado bukatunsu. Bari fara da kai Muhammad Bukar. wa'ina irin bukatu ne zaka ce matasa suke da shi a Najeriya? Alhamdulillah bukatun da matasa suke da shi a Najeriya akan shugabanmu wanda za a rantsar da shirin 29 ga watan Mai muna ganin abubuwan da matasa suke nema ba su ci abubuwa uku zuwa hudu ba wanda na farko a harkar siyasa yana da kyau matasa a ba su dama domin su ba da gudunmuwarsu na biyu akwai tarbiyya da ya kamata a diba na matasa wanda ya gwamnati mai zuwa ya kamata ta diba ta ga abin da za ta iya yi na uku idan muka diba fannin ilimi matasa ya kamata a ba su dama na wajen karatu sannan na hudu idan muka diba kamar aikin gwamnati ko kuma masana'antu na hannu akwai matasa da wa'insu suna da karatu ba aikin yi akwai wanda suke da aikin hannu amma ba wanda zai tallafa musu su ci gaba so yana abubuwa hudun idan aka diba su muna gani da yardan Allah gwamnati za ta samu nasara domin matasa sun kai kashe hamsin a wannan kasa cikin miliyan 170 so in gwamnati za ta iya dauke nauyin wannan abubuwan muna ganin kasan za ta ci gaba fiye da yarda ake tsammani insha to Zainab shigo yanzu kina ganin cewa abubuwan da Muhammad ya zayyana din su ne kadai to ni a gani bayan abubuwa guda hudun da ya zayyana din idan kowa yana cewa gwamnati sai ta ba mu kowa aikin yi kama aikin gwamnati kusan sai in ce yawancin matasan da ba za su samu aikin yi ba tun da about 50% of population in Nigeria so um, gwamnati na iya taimaka wajen hanyar fito da kasuwanci da babbawa matasan nan hannun jari za su amfani da shi wajen kokarin taimaka ma kansu. Ibrahim. kalubalen da yake tare da matasan Najeriya kowa ya sani shi matashin najeriya bai ma san menene ciwon kansa ba wannan mai abin nan to gaskiya ni kalubalen nake gani ga gwamnati mai zuwa shine ta tabbatar da cewa ta ba matasan najeriya damar samun ilimi ilimi shine asken duniya suka sami ilimi ilimi ko na sana'a ilimi ko ta wanda iri dai shine za su samu su samu dogaran kai da kansu so gwamnati bayan ta ba su ilimi ta ba su yadda za su samu hannun jari ko kuma yadda za su samu wanda za su iya koyon sana'annu wanda za samu wanda za su kasuwanci wanda za su shiga abubuwa da yawa da gas an yi rayuwa daban-daban so ni na ga abin da ya kamata na a matasan najeriya fatima kina ganin gwamnati za ta iya daukan wannan nauyi kuwa bugu da ƙari akan duk abubuwan da 'yan uwana waɗanda muke zanta da su suka faɗi kin ga kamar yadda zainab maska ta faɗa duk sanda aka ce komi sai gwamnati za ta yi mana za ta yi mana to wani lokaci za a samu damuwa to amma mu matasan yanzu a gaskiya tarbiyyar mu sai an yi aiki akan tarbiyyar don wani yana da hanyar samun aiki amma saboda ba shi da tarbiyya a kan wannan sai kaga ya bata wannan damar da ya samu na ya kyautata ma kanshi ya kyautata ma sauran al'umma kuma shi ma ya kyautata ma na baya da suke zuwa ƙasa da shi to kuma akan makarantunmu harkan ilimi shi ma ya lalace to zai zama kuma babban aiki ga gwamnati mai zuwa saboda shi ilimi sai ka ma san ka samu ilimin kan ma sai ka san me za ka yi ka san amfanin shi in kana kuskure ka sani in baka da ilimin duk ba zai yiwu to kamar makarantunmu kuma waɗanda suke da daidai da jami'a kamar na koyon sana'an hannu Um, su ne su polytechnic da sauransu yawanci sai ka ga yanzu an fi kyautata ma jami'a fiye da wa'annan kuma wa'annan makarantun yawanci a nan ake koyan sana'an hannu ko da yau baka samu aiki direct a ce kana cikin gwamnati kana aiki ba in ka taimaka ta wani fanni ko harkar noma ne ko dinke-dinke ko masana'antu kaga shi ma wani ƙari ne da za a karfafa ma gwamnati amma aka ce gwamnati ita kadai to gaskiya kusan rabin population din kasar nan zai yi wahala a ce gwamnati ta tallafa ma kowa so yaki ne ga gwamnati mai shigowa kuma gare mu baki daya al'ummar najeriya da kuma matasa maganar makaranta da ta yi a mu yanzu kamar jami'o'i yanzu za ki tarar da wannan ya ci wayek ansa ya ci jam ya ci kamar 300 a cikin matsayin shi na jam dan mm. talaka wannan mai kuɗi ya ci kai ya ci hamsin mm. ko tamanin a cikin jam ɗin shi sai ki ga uban wannan mai kuɗin ya zo ya bada kuɗi sai a danna admission ɗin shi wannan wanda ya ci jarabawan shi sai a ba mu wancan alhali in ya zo ma ba karatun zai yi ba ba natsuwa zai yi ba illa iyaka ita bisa shi a rayuwar jami'a a ƙara lalata saboda haka akwai rawar da iyaye za su taka ke akwai rawar da iyaye za su taka sannan su kansu matasa ya kamata su yi kansu faɗa gobe mu ne manya ba kullum bane za mu ma a ƙanana kuma a masu tasowa a bayan mu so in ba mu iya nuna musu cewa ga hagunku ga damanku ba a shi ba mu taba ci gaba a kasar nan ba so gwamnati ma ya kamata ita ma tana da eh, rawar da za ta taka wajen yin tarbiyya ya kamata masu yin wannan karbancin hancin suna danna haƙƙin wa'insu wa'inda za su iya karatun da za su iya ci gaba da kasar nan ya kamata su ma a duba su a yi yaƙi da su saboda kowa duka mu ɗaya muke a cikin kasar nan babu wanda ya fi wani ni zan dan bambanta ajiya mm. bambantan shine gaskiya shugabanci ingantaccen shugabanci ita za ta kawo tsari na iyali mai inganci da kuma ci gaban al'ummar a ƙasar nan an taɓa samun shugabanni da suka nuna adalci suka ga kuma an samu a gida iyalan ma suna adalci ga iyalansu yara kuma za su tashi a cikin tarbiyya shi ne da ke kira leadership by example allah misali lokacin da jiran muhammadu buhari suka zo mulkin najeriya ya aka da mulkin jiran shugaban kasa shehu shagari ya zuwa matsayin general shi da tundu jago sun kawo wani tsari da ake kira war against discipline yaƙi da rashin da'a a ƙasar na najeriya a gaskiya da an bar wannan gwamnati ta ɗaure zuwa yanzu da duk maganganun da muke da zama tarihi to aka shi yanzu ya dawo shi general ɗin ko eh, wanda ya kawo mana yaƙi da amma ma fara samun canji eh, eh, an fara dawo da su yanzu kaga akan zancen makarantunmu da muka yi yawanci gaskiya makarantunmu na yanzu babu tarbiya akwai makarantunmu da ba za mu kira suna ba amma ana mai rogo ganin kitse ne so an kai yaro don ya samu ilimi amma ba tarbiyya a garin nan abuja akwai lokacin da ɗalibi ya kalli malamin shi ya kalli takalman da ke kafan shi ya ce ka dibi takalmin da kake sawa wanda bai kai wanda nake zuwa da shi wanka a bayan gida ba yaron nan kuma takalmin da yake sawa takalmin na wajen dubu ashirin timbaland ya zo akwai lokacin da yaro ya kuskure malami ya dake shi baban babban mutum ne a ƙasan nan wanda an san shi a ƙasar nan ya yi tataki da kan shi ji wannan makarantar ya ja hankalin shugaban makarantar dalilin me yasa aka daki yaron shi daga yau kara ƙara dukan yaron shi dalilin wannan yaron aka kore wannan malamin a makaranta to kaga abin da ya kamata a yi yaron za a kora in za a yi adalci da za a yi adalci amma saboda masu makarantu suna gudu tarbiyyar shi zai iya bata sauran amma saboda masu makarantu suna gudu kar su rasa kuɗin da ake biya kan wannan yaron sun gwammace su kori wato makarantun da ke da wannan laifi makarantun kuɗi ke na masu zaman kansu har da makarantun mu na gwamnati har da makarantun mu na gwamnati kuma baka sani ba a lokacin da shi wannan eh, sabon shugaban namu ya yi milkin shi na baya to mu a labarin da aka bamu first hand information ko 'ya'yan mm. shi makarantar gwamnati suke zuwa a dodan barracks ba wani zancen wai abin nan to muna kyautata zaton dai da ikon Allah maybe zai yi mana maganin wayannan to kuna ganin yanzu idan misali kamar yadda kuka nuna bukatar ku a yanzu shine ya zama manyan nan gaba daya ƴaƴansu su su daina zuwa makarantun kuɗi ko makarantu masu zaman kansu inda ma ba za a iya sokewa ba a ba su a kawo tsarin da duka kuɗin makarantar su ya zama daya ai ai ai abin da za a yi in an sa kuɗi ya zama daidai wato zaɓi ya rage na naka lokacin abin da ya kamata a yi na ɗaya ya kamata a gina makarantun nan ne to the best standard da ya kamata a yi da na masu zaman kansu da na gwamnatin da zama kankan kan su zama kankan kan na ɗaya duk mutumin da ya san zan kai ɗana makaranta na ɗaya akwai azuzuwa wanda in ana ruwa bai zai da kan mun yaro ba cikin aji na biyu akwai kujeru na uku akwai kayan karantarwa na mm. hudu akwai malamai wanda malaman nan sun yi fice kwararru wajen fannin su so idan yau gwamnati nan da take shigowa ta fuskanci fannin ilimi ta yi aiki sosai a fannin ilimi ina ganin mutanenmu da suke zuwa kasashen duniya su je su yi karatu wanda idan muka diba budget na masu fita karatu waje wallahi ya ishi mu gina makarantunmu na ƙasar nan kuma mutanen waje su dawo ƙasar mu su yi karatu so ina ganin akwai ƙalubale a fannin karatunmu wanda malaman suna da matsalolinsu ɗaliban suna da matsalolinsu masu kula suna da matsalolinsu mm. so abubuwan sun taru sun yawa ne To haka yake hajiya Halima da hajiya Jamila kun san mata fa suna da muhimmiyar rawa babbar da za su iya takawa a harkokin siyasa da na shugabanci. To ga lauya Aminu Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard na bayani. mata suna da rawa da za su taka mai girma a abubuwan da suka shafi harkar siyasa da kuma shugabanci idan muka duba za mu ga cewa kusan rabin mutanen da ke najeriya mata ne banda ma hakan nan al'amuran da suka shafi jama'a dangane da matsaloli kamar irin su talauci rashin aikin yi rashin kiwon lafiya na gari rashin ilimi na gari ya fi shafan mata kusan fiye da kowa idan rikici aka yi za a ga cewa daga ƙarshe mata su ake bari da wahala kuma idan lokacin zaɓe ya zo sun fi kowa fitowa wajen kaɗa ƙuri'a akwai wani bincike da aka yi kwanan nan da ya nuna cewa ko da zaɓen nan da ya wuce ma akwai gurare da dama da mata da suka fito suka kaɗa ƙuri'a yawansu ya fi maza haka zalika idan muka duba za mu ga a mataki na gida da mataki na al'umma akwai rawa mai yawa da mata ke takawa wajen tarbiyyar al'umma da kuma nauyi da suke ɗauka a don ganin cewa an na lafiya an kuma samu ci gaba amma abin mamaki shine idan aka yi zaɓe aka gama sai ka ga kamar sun tura mota ne ta gudu ta basu da hayaki za ki ga cewa a al'amuran da suka shafi shugabanci babu ba su da wakilci na gari alal misali shine kamar a majalisar wakilai ta najeriya akwai 'yan majalisu kamar ɗari uku da sittin amma ƙasa da ishe ne kawai mata banda ma hakan nan jihohi kamar kano katsina kaduna zamfara sokoto ba su da eh, wakiliya ta mace abin tambaya da jama'a kowa ke tambaya shine to yaya za a yi a ce eh, eh, muna da al'umma da mata suna da yawa kuma matsalolin da muke fuskanta ya shafi mata amma a ce a halkar shugabanci babu mata a ciki ya aka yi aka bar mata a baya to akwai matsaloli da dama da ke addabar mata dangane da abin da ya shafi siyasa da kuma irin wariya da ake nuna musu ba ma a najeriya kawai ba ba ma kuma a arewacin najeriya ba ko a irin ƙasa kamar amurka za a ga cewa ana ta takaddamin cewa ko lokaci ya yi da za a samu shugaban kasa mace ko lokaci bai yi ba maganar gaskiya ita ce mata iyayenmu ne duk wanda ke tunanin cewa mace ba za ta iya yin mulki ba ko ba za ta iya yin shugabanci ba ko ba za ta iya yin wakilci ba sai ya duba ya gani daga gidansu kawai amma eh, mahaifiya ce za ga cewa eh, duk abin da mutum ya zama yawanci tarbiyya da irin shugabanci da mahaifiyarsa da mahaifansa suka nuna shi ya taimaka wajen zaman su abin da ya zama ni a irin nawa tunanin shi ne kamar yadda maza za su iya yin wakilci za su iya yin shugabanci ya kamata a ce su ma mata an ba su dama da za su yi magana akan abin da ya shafe su da kuma za a ɗauki mataki da ya shafi kowa da kowa da yawunsu a ciki ashe yana da kyau ya zamanto cewa a goyi bayan mata da suka fito al'amarin da ya shafi siyasa a kuma goyi bayan su dangane da al'amuran da suka shafi wakilci da shugabanci shi wannan in ka kawo irin wannan magana sai wasu su ɗauko addinin za a ciki ja eh, ba yadda ba wannan ba matsala ce ta addini ba matsala ce ta yin abin da ya dace eh, in aka zo za a yi magana akan ta yaya za a karfafa ta yaya za a samar da magani alal misali dangane da cututtuka da ke shafan mata kai da kake namiji baka san ma me matsalar ba ana ganin ba a yi daidai ba a ce kai ne zaka zauna ka yanke hukunci a kai kuma ba wai limanci ake zaɓa ba a ana zaɓa ne tsari ne na siyasa wanda dama ana yin sa ne bisa tsarin mulkin Najeriya wato abin da muke cewa kundin tsarin mulki na constitution saboda haka wanda kuma ya ba wa dama a 'yan ƙasa da mace da namiji duka da su fito su nemi goyon baya kuma har an zaɓe su gaba ɗayansu idon doka matsayinsu guda ne su eh, idan muka duba za mu ga cewa mata suna da rawa da za su iya takawa dangane da abin da ya shafi siyasa da shugabanci kuma al'umma ma dole idan har ana so a ci gaba to dole ya zamanto cewa an karfafa mata an ba su dama da za su fito su taka rawar su suma ni a irin nawa tunanin shine akwai al'amura da dama da a ce ma mata ne suke rike da shi da ina ganin bai taɓarɓare kamar da ya taɓarɓare a yanzu ba wannan mata da ta fito a jihar taraba take neman gwamna ba karamin abu ne da duniya take murna da shi ba saboda ya nuna cewa ashe akwai ci gaba a wannan yanki ya nuna cewa kuma mutane shugabanci na kware suke nema in ka je ka zaɓi namiji da zai sace kuɗinka ko ka zaɓi namiji da bai dace ba ko ka zaɓi namiji da azzalimi ne me amfanin wannan eh, zaɓensa da aka yi in har akwai mata da suka cancanta suka dace ni a gani na to ya kamata a goyi bayan su a kaɗa musu ƙuri'a kamar yadda suke fitowa su kaɗa wa maza ƙuri'a su ma sun fito ban ga kuma dalilin da zai hana a je a kaɗa musu ƙuri'a su ma ba haka zalika in an kafa gwamnati bai kamata a yi watsi da al'amarinsu ba ya kamata a ce tun daga mataki na local gamman mataki na jiha da kuma mataki na gwamnatin tarayya ya zama cewa an ba wa mata da kuma al'amuran da suka shafi mata muhimmanci. To yau hilin da hada ya shiga mala saboda Halima Abdullahi ta je kasuwa sayan kamiya to amma ga amsoshin tambayar mu ta jiya. To VOA mata za a iya cewa su ne kusan rabin al'umma a Najeriya, amma ba sa hita a dama da su a harkokin siyasa. Babban dalili kuwa shine addini, kuma daɗi akasarin maza ba sa barin matan suna shiga siyasa. Dalili kuwa maza da dama sun jahilci siyasa, wai duk mace 'yar siyasa 'yar iska ce. Alhali kuwa ba haka bane in har mace ta kama kanta to wallahi babu wanda zai ce da ita 'yar iska. A gaskiya mata suna ƙasa a kaiwa wajen hitowa takara kuma ya kamata a ce akalla kashi talatin na 'yan takara a jam'iyya mata ne, amma hakan baya yiwuwa sai ƙungiyoyin mata suna cewa wai a ba su kashi talatin. Sai ka samu mata ba su wuce biyar waɗanda suka hita takara a jam'iyya ba, to ta yaya za ku samu kashi talatin ɗin? Mata suna cewa in an kafa gwamnati za a basu ɗaya cikin uku a minista ko kwamishina, to ya kamata kuma ku hito a dama da ku a siyasar Najeriya. Ya kamata ku yi koyi da 'yar takarar gwamna a Taraba wajen tsayawa takara, sako daga Abubakar Saddiq Kumo. VOA Hausa, lallai wannan maganar taku haka take. Ya kamata a tafiyar da mata a harkokin siyasar Najeriya. Domin a gaskiya sanin halin da mata suke ciki, to dole sai 'ya'ya mata. Don haka yana da matukar mahimmanci a tafiyar da mata a harkokin siyasar Najeriya. Saƙo daga Isuhun Dila Pakin Tabbas, ciwon ‘ya mace na ‘ya mace ne, don haka ba yadda za a gudanar da al'amuran da suka shahe su ba tare da su ba. Hausawa sun ce mai ɗaki shi yasa inda yake mai yoyo. A ƙarshe ina kira ga shugaban ƙasa mai jiran gadojinar Muhammadu Buhari da ya ba wa mata kasan da yahi wanda wannan gwamnatin ta basu. kuma a ƙirƙiro wasu hanyoyin da hatta matan da ke ƙauyuka za su anhwani kujerun da aka ba wa matan sako daga abdulkarim isa rijiyar lemo amma kuma kar a manta duk da cewa mata ne kashi 51 cikin 100 idan ka ɗauki mata a cikin kashi 51 za ka ga kashi 40 duk a ƙarƙashin maza suke ko dai iyayensu ko 'yan uwansu don haka ina ganin ko mata ba su shiga siyasa sosai ba za a iya magance matsalarsu. Sako daga Baffa Hussaini, Giginyu. Duk mai kishin mace ta hito siyasa babashi ya kamata ta fara hitowa ko matashi. Jahilan banza jahilan wohi. Mu duk abin da ya ci karo da addinin Islam ba ma goyon baya. Mata zaman aure ya dace da su, ehe. Sako daga Muhammad Ɗanbaiwa. Gaskiya ni dai ina goyon bayan gayyatar mata cikin al'amuran siyasar ƙasarmu. domin suna da muhimmiyar rawar da za su taka. Sako daga Ibrahim SD Kusfa. Shawara ta anan ita ce, bai kamata mata a saka su a harkar siyasa ba, a musulunce kenan nake magana, ba kyau mace ta hito takara ta mulki maza. ina kira ga gwamnati ta taimaka musu da kuɗi domin sana'a ko kuma samar musu da kayayyakin sana'a sako daga alhaji kawu suleiman hadeja A gaskiya ba yadda za a yi a tattauna al'amuran mata ba tare da su ma sun shigo ciki ba, saboda haka mata kuma ku dinga tsunduma harkokin siyasa. sako daga Ibrahim Mansur Ungogo. A gaskiya VOA Hausa mata a ƙasa ta Najeriya zai yi wuya a ba su damar damawa a cikin harkokin ƙasa ta Najeriya. Dalili kuwa shine mata ba su da damar jajircewa a kan ikonsu, ma'ana waɗanda suka ba su matsayi su ne za su ba su damar yin abin da ransu yake so saƙo daga hamza abba shuwa da malam umaru jufiri unguru masaurare laihin daɗi ƙarewa kuma ba ma lokacin Jamila za ta gaya mana tambayar mu ta yau saboda haka ku bi mu a Facebook ko a Twitter ko WhatsApp za ku ga wannan tambaya. Ƙarshen shirin kenan sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Sai Usman Kabara. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni ta farra girma ta farra da injiniya mu Mr. Rob. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai goban war haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.